من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka yan عليكم ورحمة الله wa rahmatullah a cikin wannan darasi namu na littafin kitabu tauhid na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da goma ga watan Zulqaida a shekara ta 1418 wanda kuma ya dace da takwas ga watan uku a shekara ta Bature ta 1998 a wannan masallaci namu mai albarka na Usman bin Affan kofar gadan kai Kano kuma wannan darasi shine na goma sha hudu da goma sha hudu ne ko ko sha uku ne ko sha hudu na manta na masu kaka na goma sha uku za mu tashi babin da yake cewa babu kaulin lahi ta'ala a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون babin da muka wuce a baya babin da yake nuna cewa yana daga cikin dangin shirka al-isti'azatu bi ghairillah sannan muka yi babin yana daga cikin dangin shirka an yasta'iza an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghaira wannan shine babukan da muka wuce a baya to wannan sabon babi babban abin da yake nuna maka dalilan da ke nuna cancantar Allah da bauta da kuma dalilan da ke nuna kasawar wani Allah wajen abota masa zai kawo siffofi da suke nuna cancantar Allah na abota masa shi kadai da siffofi da ke nuna duk wanda ba Allah ba to yana da rauni don haka bai dace abota masa ba abinda suke kira a dunkule barahinu tauhid ko adillatu tauhid dalilan da ke nuna tauhidi shine abin da wannan babi da wanda zai biyo bayan su za su mayar da hankali a kai babin fadin Allah ta'ala a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun ubangiji ke inkari ga masu shirka yace a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an sun farin ka sanyawa abokanan tarayya ga Allah fil ibada wajen ibada su rinka sanya masa abokanan tarayya ma la shay'an irin abin da baya iya halittar wani abu wa hum yukhlaqun su kansu halittar su aka yi yanzu irin waɗannan ya dace a sa su zanto kishiyoyi ga Allah wanda su kansu ba ta iya halittar wani la ya khluqu shay'an abinda baya iya halittar wani abu wa hum yukhlaqun su kansu halittar su aka yi wala yastati'una lahum nasra ba sa iya taimakawa waninsu wala anfusahum yansurun kuma ko da kawunan su ma ba sa iya taimakawa yanzu wannan ke nuna mai kenan gajiyawa dukkan wani wanda za a sanya mu kishiya ga Allah dukkan matsayinsa ko yana cikin salihan bayi ballantana kuma yana cikin waɗanda ba salihai ba ko yana cikin mala'iku ko yana cikin annabawa ko yana cikin aljanu ko yana cikin bani adam dukkanin su dai wannan siffar ta hada su la yakhluqu shay'an ba sa iya halittan wani abu wa hum yukhlaqun su kansa halitta ne na Allah an gane ku ko da annabi isa alaihi salam nau'in mu'jizar da aka bashi wannan mu'jiza ce ba halitta bane ba ne mai yin halitta din wa in takhluqu min at-tin ka hay'ati at tayri fa tanfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah kaga wannan yana zantowa tsuntsu ne da izinin ubangiji ba wai ki annabi isa ne ya jirkita shi ya zama tsuntsu ba balantana a ce yayi halitta an gane ko to wannan dalilan tauhidi kenan to amma idan muka lura da ayar zamu ga kuna ma la yakhluqu shay'an sai kuma aka ce wa hum yukhluquna la yakhluqu ba ce ba la yakhluquna shay'an amma da aka je gaba sai aka ce wa hum yukhluquna da sigar jam'i ba a ce ba wa huwa yukhluqu kama ana magana kan abu daya sai aka koma me jam'i to saboda lafazin ma la ya khaluqu lafazin ma a lafazance mufradi ne amma ma'anarsa ta jam'i ce shi yasa aka ce ma la ya khaluqu aka kawo sigar mufrad saboda me bi itibarin lafzi sai kuma aka ce wa hum yukhlaquna aka kawo jam'i saboda me bi itibarin ma'ana fa huwa yujma'u bi itibarin ma'ana wa yufrad باعتبار اللفظ لفظه مفرد ومعناه جمع haka lafazin ma yake haka lafazin man yake yakan zo ko a yi masa jam'i ko a mayar da shi mufradi in an mayar da shi mufradi to an hararo bangaren lafazin ne dan lafazin sai ne in an ba shi damiri na jam'i to an hararo bangaren ma'ana din ne saboda ma'anar sa na dauka ma'anar me jam'i da haka Allah ya mana nasi man amanna billahi wa bil yawmil sai ce wa ma hum bi mu'minina bayan ya ce man sai ce kulu bai ce bai ka kaga kulu ne kenan mufrad kenan man kulu amanna billahi akwai wanda zai ce mun yi imani da Allah bil yawmil akhir amma sai ce ne wa ma hum bai ce ba wa ma huwa ai da sai a ce wa ma huwa bi mu'minin amma sai aka ce wa ma hum bi mu'minin sai aka koma jam'i saboda lafazin man ta fuskar ma'ana jam'i ne ta fuskar lafazi ɗaya ne to haka lafazin ma yake da haka Allah ya ce wa minhum man yastami'una ilayka afa anta tusmi'u as-sam'a wa la kanu sai kuma yace wa minhum man yanzuru ilayka sai yace yastami'una jam'i nan yace yanzuru bai ce ba yanzuruna ina fatan kuna fahimta أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون waɗannan dalilai ne da ke nuna gajiyawar wani Allah duk wani wanda ba Allah ba baya iya halittar wani abu duk wani wanda ba Allah ba baya iya taimakawa wani haka kuma baya iya taimakawa kansa yanzu wannan ayar ta nuna mana siffofin gajiyawa waɗanda suke tabbatuwa ga dukkan wani abin halitta siffofi guda nawa uku farko adamul khalqi baya da ikon yin halitta na biyu adamu nusratun nafs rashin taimakawa kai na uku adamu nusratul ghairi rashin iya taimakawa wani duk wani wanda ba Allah ba wannan sifofin guda uku sun tabbata lahu a gare وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون min قطمير in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك تنبئك مثل خبير da faɗin Allah ta'ala inda yake cewa wallazina tad'una min dunihi waɗanda kuke bautata ma waɗanda ba Allah ba ma yamlikuna min qitmir ba sa iya halittar ba sa iya ba sa mallakar ko da kasamir idan an ce kasamir yayin da ka fare da bino ka cinye a jikin kwallon za ga wata farar takarda na kewaye da shi wata fale fale ko to wanda yake cikin kasamir ya sunanta da Hausa na ai da bara ce takardar da bino kwa da nemo yanda kun san kasamir to duk waɗanda ba Allah ba ma yamliku na min kasamir dama jikin dabino abu uku ne akwai fatil akwai kutumiyir akwai naqir an gane ko kutumiyir shine wannan takardar da muka faɗa yar falefalen takarda a cikin dabino wanda ke yayi da kwallonsa fatil kuma shine wannan tsagon da ke tsakiyar kwallon dabino don wannan tsagon nashi an gane ko abin nan kuma nakir shine wani tsugo ko kamar wata wata huda da ke bayan kwallon dabino din da take ko dan tsugo daga baya shine nakir da ubangiji ce wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir waɗanda duk kuke kira waɗanda ba Allah ba ko ka kace kuke kira ko ka kace kuke bauta sama waɗanda ba Allah ba don ma'anar da yake domin addu'a wa yankasimu ila kasmani ko du'a wa ibada wa du'a wa mas'ala wallazina tad'una min dunihi du'a ibadatin wallazina tad'una min dunihi du'a mas'alatin dukkan su dai mayam yamlikuna min qitamir siffar su shine ba mallakar komai yanzu an kara nuna mana wata sifa daga cikin sifofin gajiyawa da ta shafi dukkan halittu shine mai adamul mulki rashin mulki ma yamlikuna min qitamir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum idan har kun kiraye su ba za su ji kiran ku ba domin duk wanda ba Allah ba akwai dalilan da ke sa ya kasa jin kira dalili na farko almautu in ya riga ya mutu kaga ba zai ji ka ba dalili na biyu alghiyabu in ba kwa gari daya ko ba kwa unguwa daya ko kuna unguwa daya kana wani sakon yana wani sakon ka kira ba zai ji ba ba haka bane ba to kaga ba zai ji ba kenan la yasma'u du'a'akum in ma kun kira ba za su ji ba in ma kun je gindan kabari kuka yi kira kuka ja ansa daga cikin kabarin wallahi sallahu shaitan ne shaitan ne shaitan na damfaran masu bautar gumaka sai ya sa masu bautar gumaka sai su yanka wata dabba su kawo abincin su ajiye su dafa abinci su kawo su ɗauko sarka su kawo wajen gaban gunki to gunki na ci gunki baya ci wane ne ke cin yawa mai tsaron gunki da haka suwa suke cinye abincin kun kai kaburbura masu tsaron kaburbura irin shawus shawus din nan karfi masu janjami din nan su suke cinyewa da abin da kai amma su ne kabarin bai ma san kai ba to irin waɗannan su suke sa wannan kasuwar ta ci gaba da ɗorewa saboda amfanin abin yana koma zuwa gare su har sai su rinka ba da shaida ta ƙarya auren nan ma shehi ya ce kaza ƙarya suke su ne suka ce kuna can karkashin ƙasa mai san da yake kuma su suke damfaran mutane wa ce wa an je ziyarar shi ranar juma'a wa yana yi wa mutane rakiya har sai a zo wajen wajen danjan nan mai ba da hannu wanda za ka yi kwanar zuwa kam na alhazi wai sai ya ce wa a'a an ce mu tsaya anan wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wai za a tsaya anan wai sauran an ce mu tsaya anan ya ba sa wuce nan gurin wai rakiya yake ya musu hannun wajen kuma wai mutane wai kuma duk su yarda kuma da wannan irin wannan tatsuniya mara kan gado duk su yarda da ita walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranan tashin kiyama za su kafirce mu shirkar ku abin da ya fara karta kasar ayin kenan dan ya Allah ya kawo abin suna mai shirka bayan da tan ya ce kira kiran da duk zaka yi wa wani wanda ba Allah ba ya zama mai kenan bai ce ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi du'aikum ko bi da'awatikum ko bi nidaikum bayan abin da ya tabbatar a baya in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum da sai ce wa yawmal qiyamati yakfuruna yakfuruna bi du'aikum ko bi da'awatikum dun ma'anan ba ta yi ba amma dan a nuna mana dukkan da'awan da kai wa wani wanda ba Allah ba ka roke shi ka kira shi sunanta ne shirka sai ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir ranar tashin zama za su kafircewa wannan shirkar da kuka yi su ce su san ba su je ba su gani ba su ba shi kuka kira ba ce sam ku je ku nemi wanda kuka kira mu ba mun kira ba ba mu da komai Allah ce wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda ya sai baka labari sama da khabir shine Allah وفي الصحيح عن qala قال شج النبي sallallahu alaihi wa وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وفي الصحيح hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari yayin da malaman hadisi suka ce fi sahihi suka yi shiru to bukhari kenan ba muslim ba in suna so su ce muslim sahihi amma in suka ce fi sahihi bil alif wal lam suka yi shiru to ana nufin bukhari kenan to asalin wannan hadisi kuwa bukhari ya rawaito shi amma mu'allaq imam muslim ya rawaito shi da cikakken sanadi haka kuma imam tirmidhi haka kuma imamu nasa'i haka imam ahmad bin hanbal fil musnad saboda haka hadisi ne dai ingantacce ya zo cikin bukhari an anas an karbo hadisi daga anas dan malik kala anas dan malik yace سج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أهد an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama rotsi a ranar uhud idan an ce ashaddu a larabce shine rotsin da aka yi wa mutum aka sai ya zanto kuma an da ma'anan kalmar ta shafi dukkan wani rauni da aka yi wa mutum ko aka ko a kewayen fuska ana kiransa da suna ashajju a larabci idan aka ce shujja fi'li madi kenan mabani lil majhul shujjan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an yi wa annabi rotsi yawma uhud a ranar da aka yi yakin uhud an ji masa ciwo aka kenan wa ya tuhu haka an ɓalla masa haƙorinsa haƙoran da ke bakin ɗan adam galibi talatin ne ko talatin da biyu akwai wanda yake fin haka akwai wanda yake kasa haka biyan farko na sama da na ƙasa ana kiransu da suna asanaya asanaya idan na saman kake nufi asanayal ulla in na kasan asanayal sufna dukan su dai ga biyu na gaba sama da ƙasa sun zama asanaya daga nan sai ka ɗauki ɗaya mai bi musu daga dama sama da ƙasa da ɗaya mai bi musu daga hagu sama da ƙasa su ne raba'iyya ɗaya daga cikinsu raba'iyya daga nan sai ka bi ɗaya mai bi ma waɗannan daga dama sama da ƙasa da ɗaya mai bi ma wannan daga hagu sama da ƙasa su ne ake kira al'aniyab mufrad ɗinsa nab jam'insa al'aniyab ko annawajiz an gane ko to waɗannan annawajin kenan yanzu ka ɗauki nawa kenan idan ka haɗa lissafin gaba ɗaya hudu sau biyu ka ɗauka eh, hudu sau uku ka ɗauka goma na goma sha biyu ke goma sha biyu ka ɗauka to sauran da za su rage nan goma nan goma su ne al'adura al'adura to annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar da aka yakin uhudu tsanani ya yi tsananin da har aka ji masa ciwo aka jini na zuba sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kusirat raba'iyatuhu aka karya masa ɗaya daga cikin hakoransa ma'ana ba cinge shi ba ka yi domin alkasru na nufin ballewa ko balgatawa balle shi wani sashi ya faɗi amma sauran na nan tattare da shi sallallahu alaihi wasallam fakala sai annabi ya rinka cewa kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum kaifa yuflihu qaumun yaya waɗansu mutane za su rabauta alhalin shajju nabiyahum sun yi wa annabin su aka ta yaya za su rabauta ina su ina dacewa da rahama ina su ina samun alfalahu an gane ko tanazzalat wannan aya ta sauka Allah ya ce da shi laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun laisa laka min al-amri shay'un ishiru al'amari ba a hannunka yake ba laisa laka min al-amri shay'un al'amarin azaba ko rahama ba ko da cikin su a hannunka mallakar waye kenan Allah shi kadai in an korewa annabi mallaka za a zo a tabbatarwa wani kuma ko ni ko wali ba zai taba yiwa wuce annabi yayi wannan aka ce laisa laka min al-amri shay'un ɗaya daga cikin al'amarin azaba ko rahama ba hannunka aw yatuba alaihim yan Allah ga dama ya karbi tuban su aw yu'adhibahum in ya ga dama ya musu azaba fa innahum zalimun su azzalimai ne amma kai baka da ta cewa to idan an koyarwa annabi wannan kuma wai za ta tabbatar kuma wai zai ci kuma yana da akwai mahallin shahid din kenan a cikin ayar wannan hadisi kuma yana cikin bukari kuma gashi muslim ya rawaito kuma gashi tirmidhi na sa'i imam ahmad bin hanbal hadisi ne ghayatun fi sihha kenan ingantaccen hadisi ba karatu cewa akai shine sanadiyan saukar wannan aya ta cikin suratu ali imran وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما yana koma zuwa هنا zuwa ga غوا زوا بخاري kuma dai دي يازو cikin bukhari din aitu sahihi an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga abdullahi dan umar Allah shi kare da gare shi da mahaifinsa annahu sami'a annabiyya sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi dan umar ya ji manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi yaqulu yana cewa idza rafa ra'atahu min ar-ruku'i fi ar-rak'ati al-akhirati min al yayin da annabi ya dago kansa a raka'a ta karshe a sallan asbahi sai abdullahi dan umar ji suna cewa allahumma la'an fulanan wa fulanan sai ji sai ji annabi na cewa ya Allah la'anci wani da wani ya Allah la'anci wani da wani ba'da ma ya kulu bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu bayan annabi ya faɗi wannan ne sai ya ci gaba da wannan la'antar ya Allah la'anci wane yana ambatan waɗansu kafare da sunayensu da sunayen mahaifansu wane dan wane wani. dan wane fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan aya laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum yanzu wannan hadisi na Abdullahi dan Umar abin da yake nunawa sanadiyan saukar ayan shine al in din da annabi yayi annabi yayi al a cikin sallan al-fajr a raka'a ta karshe yaushe bayan yayi ruku'i ya tago ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai aka ji shi yana la'antan waɗansu daga cikin kafirai da sunayensu ya Allah la'ancewa ne ya Allah la'antuwa ne Abdullahi dan Umar yace da yayi wannan sai Allah ya saukar da aya yace laisa laka min al-amri shay'un kaga wannan sababin ya sabon bamban da wancan sababin duk dai aya ɗaya to shine abinda malamai suke cewa aya ɗaya ta iya samun sababin sauka biyu ko uku ko sama da haka ba saboda haka waɗannan ababen guda biyu Dukkansu a sanadiyan su ne ayar ta sauka an fahimta ko saboda haka aya ta iya samun sanadiyyan sauka biyu ababai guda biyu ko uku su faru sai aya ta sauka dan ta magance duka waɗannan ababen guda biyun ko ukun ko ma abin da ya faka sannan ta wata fuskar daban abin da muka sha faɗa a lokacin tafsiri aya ta iya sauka sama da sau ɗaya wani abu ya faru ta sauka dan dangantakar wannan abin da ya faru sannan wata rana wani abin ya faru kuma ta sake sauka dan a nuna tana iya magance wata matsalar kamar yadda take magance wannan matsalar dukan su dai abin da ayar take nunawa imma a a sababin saukarta na farko din ko annabiyin dai abin da take nunawa annabi ba ya da mallakar wani abu a hannunsa na cutar da mutane ko amfanar da su ne musu azaba ko yi musu rahama abin yana hannun Allah ne shi kadai baya hannun kowa ba mai tarayya da Allah a cikin sa tun da aka ce annabi baya da shi kuma shi ne shugaban halitta ya nuna kowa ma baya da shi kenan wannan shine babban darasin da ke cikin aya ina fata an fahimta da kyau to amma idan muka sake komawa karo na biyu a hadisin farko din na wato Anas dan Malik cewa ga annabi ya fita yakin Uhud gashi kuma har an ji masa ciwo aka menene abin wannan ke nunawa abin da wannan ke nunawa dukkan wanda ba Allah bai kan iya zama ajizi kun fahimta ko tunda annabi ba san kansa bane ba a ji masa ciwo din nan ai damuwa ta sa har yake cewa ta yaya za su rabota alhalin sun ji wa annabi ciwo su waye su an fahimta ko to tunda ko har za a ji masa ciwo ya nuna ba shi ke ba kansa kariya ba kenan Allah ya kaddara abin ya same shi lalle ne ya same shi a wannan lokaci ba da tsimi ko dabara sai abin ya same shi ina fatan kun fahimta da kyau sannan kuma yana nuna shugabannin jama'a suna ɗaya daga cikin waɗanda ake so su fi kowa shan wahala don ga annabi shugaban halitta ne sallallahu alaihi wasallam amma ya fita yaki bai zauna gida ba kuma ga ya fita yakin har an masa rofi har an ji masa ciwo ga abin da ya faru duk don ya nuna kuduwa hasana wajen ya wuce gaba ya sha wahala yadda mabiyansa ma kuma suke sha su ma ko sama da su sallallahu alaihi wasallam an fahimta ku idan muka dawo kuma a hadisi na abin nan abin nan a hadisi na biyu hadisin wato a Abdullahi dan Umar wato yana nuna ana iya yin alqanut akan kafirai idan kafirai sun musguna wa mutane sun matsanta wa mutane ya halatta ya alkanut a kansu ala'ance su kuma an fahimta ko dan ga annabi sallallahu alaihi wasallam da suka matsa masa sai yeme ya alkanut kuma ya ambace su wani da wani duk kowa ya ji to wannan mas'alan ambatan wani da wani kowa ya ji sai waɗansu malaman suka sake kalata hukuncin cewa wannan yana nuna ya halatta kenan la'anul mu'ayyan ka fayyace wani mutum da sunansa wani kal'anci shi ka ce ya Allah la'anci wani ba wai ka la'anci kafirai cikin taro ba ka ce ya Allah la'anci kafirai ya Allah la'anci azzalamai ya Allah la'anci fasikai wannan ya halatta dama a cikin taro amma ka fayyace daya bi ainihi kalante shi ya halatta ko bi halatta ba wadansu malaman suka ce ya halatta sai suka ce to in har ya halatta fayyace wani mutum kalance shi ya halatta kuma fayyace wani mutum kuma ka dora masa kaulasan dan la'anta sa na biyo bayan dora masa kaulasan ba haje bane ba in har ka yadda da mummunancin sa ka shi ina fatan kun fahimta da kyau wato duk wannan fikihin da malamai ke iya kalasowa karkashin ayar kin wadan suka ce a'a ai wannan la'antar da annabi ya yi ne kafin a hana shi fadin Allah laysa laka min al-amri shay'un ya kunshi hana annabi cewa nan gaba ka daina la'antar kafirai din da sunayensu sai dai ka la'ance su cikin taro kawai idan ka zo alƙanar ka ce ya Allah la'anci kafirai ya Allah mulguna masu mulguna musulunci ya Allah kulle musu ciki ya Allah hana su sakat duk wani mai hana musulunci sakat ya Allah hana shi sakat to kai wannan wannan ya halatta amma ba za ka ambaci suna yi daki daki ba da annabi yayi wannan an hana shi daga baya to tunda an hana shi kuma wani ba zai zo sake maimaitawa ba kun fahimci wannan da kyau na'am kai hakuri mana ai za mu zo kai ai ba wuturi bane nan gurin ga sallan alfajir aka ce fa sallan alfajir wannan na nuna kenan kuma idan an samu musguna an kafirai dan alkanut ana yin sa ba sai a wutri kadai ba har a cikin sallolin farilla sai dai waɗansu sun take ke suka ce matukar za ta yi la'anta ne akan irin wannan kafaran da suka musguna to sai dai a cikin sallan alfajir a cikin sallan asubahi kenan kuma a raka'a ta biyu kuma ba za ka yi alkanut ba sai ka dago da garkuwi suka ce kamar yadda hadisin ya nuna sannan kuma hadisin nan take yana nuna liman zai ce sami Allahu liman hamida kuma zai ce me zai ce kuma rabbana walakal hamdu dan gashi ya ce na ji shi ba'da ma ya kulu sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu sannan ne ya ci gaba da wannan abin da dinnan suke nan fa anzalallahu laysa lakum min al-amri shay ga wata riwayar nan mai bi ma wannan wasi riwayatun a wata riwayar daban ita ma tana cikin bukhari yad'u ala safwan ibn umayya wa suhayl ibn amr wal haris ibn hisham fa nazalat laysa laka min wato annabi yayi wannan alqanud ne yana mummunan addu'a ga waɗannan ga waɗannan mutane guda uku na farkon su safwan ibn umayya na biyu suhail ibn amr na uku al haris ibn hisham an gane ku to sai wannan aya ta sauka laysa laka min al amri shay daga nan sai ya daina to kuma cikin hukuncin Allah da ganin damarsa waɗannan mutane guda uku dukkaninsu sun musulunta daga baya suka zanto cikin manyan sahabbai suka zanto cikin mutane masu farla Safwan ibn Umayya da wane ne Suhail ibn Amr da kuma Al-Harith ibn Hisham wannan sai nuna annabawa ba su san gaibi ba inda annabi ya san za su musulunta har su zanto cikin sahabbai zai la'ance su kaga bai daina la'anta su ba sai da Allah sai daina sannan ya daina bai daina kuma daga ba su suka yi sai suka musulunta to kuma shi ne hikimar cewa baka ka nuna wani ka la'ance shi dan ka iya la'anta sa gobe kuma ya kalmar shahada sai dai ka la'anci kafare a cikin taro ya Allah la'anci kafare sai la'antar ta fada kan wanda Allah ya san ba zai musulunta ba wanda ko Allah ya san zai musulunta ko nan da shekara goma ne la'antar ba za ta shafe shi ba kamar yadda ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alqurub kan waɗannan amma an karba ba an karba ai da musulunta ba ba karba ba kuma rashin karba din a tattare da wannan duk akwai wata hikima ne nuna cewa dai mulkin wani abu duk gaba daya a hannun Allah yake baya hannun annabi sallallahu alaihi wasallam na wannan sa kullum ana buga misali da annabi dan saboda ba sai an fada sauran ba <laughs> duk sauran sun shiga cikin taro wanda wanda za a nuna a ce makwarata da ake masa mabiyin annabi to ga yana cikin sauran da yana cikin yayi annasu ba na abin da zai ke muku shi ma na waye ce haka annabi ne faɗa ko aya ce wai cewa ya maganar cewa addu'ar annabi ya ce matukar yayi ta a ina aka faɗa ka malamai da suka faɗi sai su kawo dalilin su yanzu ga misali gaban ka ga hadisi cikin bukhari annabi yayi ba karba ba wata waqi'a ce guda daya ina fata an fahimta to وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه كما يعزو cikin صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه wa anzir ashirataka an karbo hadisi daga Abu Huraira yake cewa kama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya miƙe tsaye na unzila alaihi yayin da aka saukar a kansa mai aka saukar wa anzir ashirataka takal akarabina wannan ayar aka ce wa anzir ashirataka al-aqrabina kai gargadi ga ashirataka danginka al-aqrabina mafiya kusanci dangi mafiya kusanci to kuma cikin dangi mafiya kusanci wani ya fi wani kusanci wanda suka fi kowa kusanci ‘ya'yanka na cikinka daga nan sai mahaifanka waɗanda suka haife ka daga nan sai yayye ko kanne waɗanda kuka haɗa iyaye da su daga nan sai dangin uba kowanne gurgudan kusancinsa kafin a kan zo kan dangin uwa shi yasa waɗansu ma sukan fayyace ashira idan an ce ashiratul rajul ana nufin ƴaƴansa da iyayensa da dangin uba su kaɗai ne ashira dan da aka cewa annabi wa anzar ta fal aqrabina sai ya tara suwa dangin uba ko dangin uwa dangin uba ya haɗu dangin uwa a ciki bai haɗo su ba sai ya nuna ashira su ne wa kenan dangin uba dan lalle annabi yayi abin da Allah ya ce kenan dan Allah ya ce masa anzur ashira takal aqrabin ka gargadi dan yin gaba kusanta fa qala sai annabi ce ya ma'ashara quraish aw kalimatan nahawha ishtaru anfusakum la ughni ankum min Allah shay'a ya abbas ibn abd al-muttalib la ughni anka min Allah shay'a يا صفية أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني مما لي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا sai annabi fara danginsa yace ya ma'ashar quraish ya ku taron quraishawa idan an ce ma'ashar jama'a kenan ya ku jama'an quraishawa au kalimatan nahwaha abu hurairah ce ko dai wata kalma makamanciyar wannan ko ya faɗi ma'ashar quraish ko wata kalma da ke kusa da wannan yace da so istaru anfusakum ku fanci kawunan ku ku ceci kawunan ku ta fuskar yin imani da Allah ta hanyar bi na cikin abin da na da shi ta hanyar haka ne mutum ke fansar kansa ba fidda'u za a fance ka ba kai ne zaka fanci kanka da kanka bil imani wal amal salih dan Allah ce innal insana lafi khusr sawa illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr in kai wannan kai wa kanka fidda'u baka jiran fidda'u ta uku ko ta bakwai ko ta arba'in ko ta shekara ko ma ta mitisi إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دو وند بي إيماني با دو وند بي أيكي نجري با إن دا زا أتار سنت بسما أتير صدقة دان أتيتي شورين الله والله ألا بذيك الغمام naka tun farko ka tsaya ka yawa kanka gata ka yi imani ingantaccen imani wanda ya ginu ba akan takalidi ba akan dalilai na shari'a ka imani da rukunan musulunci kamar yadda suka zo cikin hadisi ka imani da rukunan imani kamar yadda suka zo cikin ayoyi da hadisi ka imani da dukkan abin da ya zama wajibi imani da shi gurgurdan yadda ya zo bisa ga dalili ba kawai kalidi ba kar ka zanto imma'a wanda ake nufi da imma'a kudan doki kenan idan doki ya yi gaba ya bi shi in ya tsaya kuma ya tsaya wato allazi yuhsinu idza ahsana an-nas wa yusiu idza asa'a an-nas kar ka zanto za ka yi mai kyau in ga an yi mai kyau kuma ka yi mummuna in ka ga an yi mummuna ka da akida takalidi kake kenan wanda yake tafiya kan dalili baya takalidanci ko ko da duk duniya za ta saba ya gina kan cewa annabi ya ce kaza to fa shi ba ruwan shi da duniyan nan yana nan kan abin da annabi ce ba duk duniya za ta yi yayin kaza annabi ya ce kar ai ba ruwan shi zai guji wannan abin amma duk wanda je yana bin taro ya ga cewa yo an yi nan shi ma bari yana yi bai sa abin da yake ba wannan ya zama itin barni ko gida baya kake ma'ana baya da wani muhimmanci a cikin mujtama in a kenan alladhi yuhsinu idza ahsana an-nas wa yusiu idza ata'a an-nas annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku fanci kawunan ku la ubni ankum min Allah shay'a ba zan iya wadatar muku komai ba a wurin Allah shay'an komin kankantarsa yace ya abbasu mana abdul muttalib ya kai abbasu dan gidan abdul muttalib kaga abbas ai dan uwan mahaifinsa ne yace la ughni anka min Allah shay'a ba zan wadatar da kai komai ba wurin Allah kasancewar ni ina dangantaka da kai kai baffa na ne kai da mahaifina kuna uwa ɗaya uba ɗaya wannan ba zai sa in fanke ka da komai ba wajen Allah sai kai kai imani kai da kanka annau ba ake sake faɗa a dangin sa wannan ya safiyatu ammata rasulillah ya ke safiya yar gidan Abdul Muttalib kenan wato gwaggon annabi wanda take ita da mahaifin annabi uwa da kani suke annabi sai la ubuni anki min Allah shay'a ba zan wata sun ke komai a wajen Allah ba sannan annabi ya dawo gida ya tu ya ce Fatima binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai aka ce tu sai aka ce binta Muhammadin domin da aka ce tu munada mufrad kenan wanda yake mabani na al ya fatimatu damma daya ba biyu ba domin lil alamiyyati wal ifrad al'alamiya ya zama ma'arifa kenan wal ya yani laysa mudaf wala shabihan bil mudaf da haka ya zama mufrad kenan da haka sai zanto mudalil ala dhammi amma binta muhammadin ya zanto wato mudaf munada mudaf kuma mansubun bil fatah to in ka ga dama sai ka ce bintu muhammadin tabi'an lima sabaqa ko binta muhammadin ya zanto ba ruwansu da alaka da abin da ya gabata ya fatimatu binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam salini min mali ma shiki ki roke ni cikin dukiyata duk abin da kike so a nan gidan duniya la ugni anki min Allah shay'a amma lahira bana iya wadatar da ke komai a wajen Allah sai kin imani ke da kai to yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan aka ce da shi anzir ashira takal agarabina kai gargadi ga danginka makusanta su yi imani su yi aiki na gari dan su fanshi kansu daga wuta gobe kiyama dangantakar su da kai ba za ta amfane su matukar ba su yi wannan ba to wane ne kuma dangantakar za ta amfani mutane waye zai iya amfanin ƴaƴansa ko iyayensa ko makwabtansa ko muridansa kaga dan bai sai wannan ba wanda ya sai fanshi ya ce wai zai iya fanshan muridansa ƴaƴansa ma ba zai iya ballantana muridansa shi yanzu abin na zama ma me yace ballantana ya ba na kasa shi yaya yayi fita tukuna ballantana shi zai abin nan me na sama yace ballantana je hawa na kasa ta kanta ya kamata yayi tukuna kafin kowa amma don saboda izini na mutane da rashin sanin Allah da jahiltar matsayin manzon Allah da jahiltar matsayin abin nan wallahi akwai wani kasan na nan a motata aka kawo mun na wani malami ne a nan garin yayi yake cewa matsayin da shehunansu da waliyansu suke da shi yake matsayi ne wanda ya fana annaba yake zai faɗa da nas wallahi yake cewa kai da a ce annaba za a dawo da su duniya yanzu da sun buraci su zanto muridan shehu ibrahim wallahi tallahi kasu suna nan a motata zan ba masu kasu duk su buga kowa yi a nan cikin garin na aka zana wannan kurman yace da annaba za su dawo za su gure su zanto dai nake nake abu wai yace su suna zikiri suna salati yace ai ba za a iya biyan su ba sai dai su ba su wa za su ba su wai yace dan saboda haka wai idan ka idan ka ibada me za a baka aljanna ko yace to su sun fi karfin aljanna yake kai su suna wa Allah zikiri kai ka ji irin wannan kwaba da Allah wai sun suna wa Allah zikiri dan shi Allah Allah ne kawai amma ba dan aljanna ba wai ka ji dan tsaya wai sai kai wai dan mai san aljanna ya Abuja ka ji wallahi yana nan da aka tsadin dan ba masu kasa su yi muku rikodin kowa ya dauka ya ji barnar da ake a garin nan wai irin wannan wasu kuma su za a ga wai wani rigima wai su wai wani ya ce wa Allah na sama wai rigima da to yanzu wannan duk kai jikinka duk kashi za ka wa mutum sadariya idan ma wani ya tusa kenan masu wannan fa yace kaga nan da ake na juma'a yace ya fi juma'a da muhimmanci wannan za ku ta faɗa yace da haka aka ce ku je ku dawo yace kaga da abin da aka ce ku je ku dawo wato ku dawo don abin da ya muhimmanci yace da haka in suna zikirin nan suna rinji kalmar da tafi kowace kafirci a sararin kafirci kenan yace idan idan zikirin nan da suke wai suna rinji suna rawa wai idan zikirin ya zikiri rawar ta ya rawa wai ubangiji ta'ala wai yana takawa da kansa wallahi tallahi yana nan cikin kasa din haka suka faɗa yanzu irin wannan wai mutum ya tara mutane wai faɗa musu wannan dan tsabar hauka ya tara mutane faɗa musu wannan yanzu ba sai ubangiji ya fushi da dan banda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa kar a cifar da al'ummata yanzu wannan kalmar ba ta isa cifar da al'umma ba gaba daya amma ubangiji ta'ala halim ne ubangiji ta'ala halim ne mai juriya ne amma da haka munin kalma a duniya ka saba jin kalmar da aka furta wadda kunnen ka yi da tafi wannan muni a duniyar kalmar a duniyar Allah ya ce wa anzir asiratakal aqrabina wannan a kashin farko kenan na da'awa ba wai danginsa kadai ne kira ba amma an ce ya fara da su don ya samu mataimaka bayan ya kira su waɗansu ka ansa waɗansu ba su ansa ba sai kuma aka ce kira kowa da kowa wa anzirin nasa yawma yatihimul azab wa anzirin nas kaga nas ya shafi mutane gaba daya yawma yatihimul azab fa yaqulu allazina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال إيه wai ke cewa wannan hadisi da aka kawo za a ce abu huraira ne ya ruwaito shi to wani sai ya kawo maka tambaya ya ce a'a to wannan ya faru ne a bakka lokacin kuma abu huraira bai musulunta ba ta yaya aka yi dikasar har ya ruwaito shine tambayar da za su yi ko ansar da za ka yi a nan gurin shine lalle abu huraira ya ruwaito amma ba shi ya halarci kissar da kansa ba ya samu kissar daga wajen wani sahabi baya bukatar ka san wane ne wannan sahabin domin a ka'idar malaman hadisi jahalata sahaba la tadur jahiltar waye sahabi wani wannan baya cutar da kai domin sahabbai gaba ɗayan su adalai ne Allah ya adalantar da su haka khatibul bagdadi ya cikin littafin sa al-kifaya fi ilmin riwaya yace gaba ɗaya Allah ya adalantar da su ya kawo ayoyin da ke nuna haka ya kawo hadisan da ke nuna haka dan haka ka iya jin hadisi daga Abdullah dan Abbas kuma abin ya faru a Makka lokacin yana yaro karami amma ya zo ya bada hadisin a Madina bayan ya girma riwayar yaro karami ta halatta amma ba zai bayar da hadisin ba sai bayan ya girba in ya rawaita hadisin yana yaro karami ba za a karba ba amma jinsa tabbatacce ne bayan ya girma ba da labari yace da ta muna ra annabi ya ce kaza to ana kirga hadisin a matsayin hadisi haka riwayan kafiri ya kasance ya yi tahammul fi hali kufrihi wannan ya halatta amma al'ada la yakunu illa fi halil islam wannan sananne ne malamin hadisi babu wani iskali kan wannan an fahimta ko na'am in ka ga dama ka kira shi mursali in ma ka kira shi mursali ne sai me marasil sahaba gaba ɗayan su ne sahiha an gane ko wa kullu ma arsala fi sahabi kamar da imam al-iraqi ya faɗa cikin alfiya ta iraqi yace duk abin da sahabi irsalin sa to ana karban sa ijma'an ba wanda ya saba kan wannan marasil sahaba maqbula kulluha fihi masail karkashin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsirul ayatayn mun samu tafsirin ayoyi biyun farko ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna wa la yastati'una li anfusihim nasran wa la anfusahum yansurun na zakar shige as-saniyatu mas'ala ta biyu qissatu uhud mun ji kissar yaƙin uhud uhud sunan dutse ne wanda yake arewacin wato ainihin garin madina inda nan ne aka wannan yaki na Uhud as-salisatu mas'ala ta uku kunutu sayyidil mursalina wa khalfahu sadatul awliya'i yu'minuna fis salati mun fahimci alkanut din da shugaban halittu yayi shine annabi sallallahu alaihi wasallam su wane ne a bayan su suke cewa amin sadatul awliya shugabannin waliyan Allah na duniya gaba daya an gane ko duk wani wali a bayan su yake shugabannin waliyan Allah na duniya gaba daya irin su sayyidina Abubakar Siddiq Umar dan Khattab da sauran sahabbansa sallallahu alaihi wa sallam ga su sun yi annabi yayi alqanud yana addu'a su kuma suna cewa amin to me yake nufi yace anan yana nufin yace ma azalika lam yustajab lahum tare da haka ba an shi wannan addu'a da suka yi ba dan a nuna mulki baya hannunsa yana hannun wa yana hannun yana hannun Allah dan a nuna Allah ba a turfasa shi yana yin me abin da yaso domin abin da annabi yayi shine la'antan wani da wani da wani Sufyan ibn Umayya da Al-Harith bin zan da waye wannan guda uku wanda daga baya duk sun musulunta ba an karba addu'ar annabi da amin din da sahabbai suka ce wannan mutanen za su musulunta ba su musulunta kuma yi musu addu'a da annabi ya nuna annabi bai san dai ba dan da sun za su musulunta kaga ba zai musu abin nan ba kamar yadda ma a baya الرابعة مسألة هدو أن المدعو عليهم كفار gashi waɗanda aka yi wa addu'an kafare ne tare da haka kuma addu'ar ba ta kama su ba dan a nuna cewa a karɓan addu'a ɗin a hannun Allah yake shi kaɗai yana karɓa lokacin da ya so a halin da ya so da wanda ya so ta faɗa kansa alkhamisatu mas'ala ta biyar annahum fa'alu asya'a ma fa'alaha ghalibul kuffar minha ma fa'alaha ko kuffari wato su waɗannan mutane da aka wa magunyar addu'a sun aikata wata gaza wanda galibin kasar ma ba su yi ta ba minha daga cikin tabargazar da suka yi kuwa shajjuhum nabiyahum yadda suka yi wa annabi roki aka kaga babban laifi ne wannan na biyu hirsuhum ala qatlihi yadda suka kwadaito wajen su ga sun kashe shi wa minha daga cikin abin da suka yi na tabargaza at-tamthilu bil qatla katanta na gawa waki wato ka san ya halatta ku yaki kafare ku kashe su amma bayan kun kashe su ku yi musu abin da ake kira tamfil ka na gawar su kamar a yanke hanci a yanke kunne a mona na fuska a soke nan a yanke hannu a yanke kafa wannan haramun ne a cikin musulunci ko gawar kafiri da halatta kai mata ba ko kafiri da ka kashe wajen yaki da halatta kai wannan ba a musulunci to kafare da suka zo suka ci nasarar a kan wani bangare na mamanai sai suka zo suka yi musu musula a tamfil bil qatla kamar hamza ibn abdul muttalib ban fara annabi sallallahu alaihi aka tarka cikin sa aka dauki hanta aka gaggatsa aka abin nan kawai karshen abin nan kenan ma annahum banu amihim tare da cewa dangin su ne na kusa amma duk suka musu haka kaga waɗannan ababe guda uku ya isa ya sa addu'ar ma ta kama su na farko roki ga annabi na biyu kwadaituwar su kashe na uku ta ga wasu sahabban sa suka yi amma tare da haka sai ubangiji ce laysa lakum min al amri shay'un dan yi nuna wa duniya darasin cewa duk da annabi shine yafi kowa matsayi a wajen Allah amma mulki gaba ɗaya yana hannun Allah ne shi yake yin abin da so ba a tilasta shi shida مسألة تشدة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء وبنجي يسوكر دا ليس لك من الأمر شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم السادسة a mas'ala ta bakwai qawluhu aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum Allah ya ce laysa laka min al-amr shay komai ba hannunka aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum in Allah ya ga dama musu azaba in ya koya ga dama ya musu ne ya karbi tuban su karshe ya faru ba ta ya karbi tuban nasu ma'anar cewa aw yatubu alaihim aw yu'azibuhum ma'anar wannan shine annahum abidi atasarrafu fihim kaifa asha bayina ne so ina tasarrufi cikin su cikin yadda na so gurgudan yadda na so as-saminatu mas'ala ta takwas al-qunut fi nuzuli halattan yin al-qanut fi nuzul yana nufin fi nawazil kenan to dangane da yin al-qanut a cikin lamarin nawazil abinda ake kira nawazil shine a samu matsatsi daga fuskan kafirai an fahimta ko a samu matsatsi ta fuskar kafirai kafirai su musguna wa mutane to wannan za a yi alkanot amma dukkan wata azaba wadda asalinta daga ubangiji ne malamai suka ce ita wannan ba za a yi mata alkanot ba idan kwalara ta zo ba za a yi alkanot ba an gane ko sankarau ya zo ba za a yi alkanot ba an fahimta ko wannan ba za a yi alkanot ba sai dai in wannan dangin azabar da ya zo irin wanda shari'a ta masa sanadi na in ya faru yi kaza kaman fari kaza daga Allah ne amma za a yi salatul istisqa kisbewan wata da kisbewan rana wannan ma daga ubangiji ne ya zo amma an shar'anta me za a yi salatu kusufil qamari ko salatu kusufil sham amma idan kwalara ta zo idan sankarau ya zo idan wata annoba ta zo wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce da can azaba ce Allah yake saukarwa amma yanzu wannan wanda Allah ya so shahadarsa ne sai ya saukar da kwalara sai ya mutu a kwalara yayi shahada in mummuni so abin da kuma yake shahada sai ku eh, roki Allah dauke sai alkanu da Allah dauke shahada mu kyale ta da kyau za ta dauka mai rabon ganin ba duka ko ana dakawa a turmi sai ya kai to shi yasa suka ta irin wannan ba za a alkanu ba amma Abdullahi dan Abba zai ce irin wannan sai dai kai addu'a ta yau da gobe ya Allah sauki ya Allah dauke amma ka zo kai alkanut a'a sai an samu matsayi da kafirai kafirai sun matsa ma duniya to wannan sai a sa su a cikin alkanut al'ance su a zazzage su a roki Allah ya karya su irin su Bill Clinton irin su Boris Johnson irin su Benjamin Netanyahu duk a tsine musu a sassa su a cikin alƙalin duk a abin da su da manyan kafirai na nan cikin gida waɗanda suke can wani waje masu hana musulunci sakat a ce ya ubangiji hana su sakat abin nan duk duk wannan sai abin nan amma in abin nan sai annoba ce wannan ba za a yi wannan ba eh a'a dan neman wata fa'ida ta duniya kamar dattin jarrabawa ko dan kana son aure ko ka samu admission a wata makaranta ko ka samu aiki ko ka ci zaɓe ba za ka yi alkanu ba in kai kayi bid'a sai dai kai addu'a ta gama gari haka idan kafirai sun dan jin tsoron barayi su shiga ɗakin ka sai dai kai addu'o'i na yau da gobe kai addu'o'i na tsari irin wanda ake a cikin gida ko a daki irin wanda annabi ya koyar na kwanciyar barci da tashi amma ba za ka ce kai alkanu ba don wannan ba nazila ba ce ba daga cikin abin التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة مسألة ترى تسمية المدعو عليهم في الصلاة ana a wannan na nuna ana iya ambatan sunayen waɗansu waɗanda za a yi ma mummunan addu'a ta salati cikin sallah bi asma'ihim a ambace su da sunayen su wa asma'i aba'ihim da sunayen iyayen su haka waɗansu malamai suka ce al'ashiratu mas'ala ta goma la'anul mu'ayyan fil kunuti wato al'ance wani mutum sananne a alqanut wannan ya nuna ana iya yin haka waɗansu malaman suka ce da za a yi batun da can ma da annabi ya an hana shi ne الهادية عشر مسألة تقوم شاء عشرة قصته صلى الله عليه وسلم فسر النبي إلى دامج ثبت بريتي لما أنزل عليه yayin da aka saukar a kansa wa anzir ashiratakal aqrabina da Allah ya saukar da wannan aya wa anzir ashiratakal aqrabina ga abinda annabi yi sai annabi ya tara dangin sa yake ce musu ya ku qurayshawa ku sai kanku ku kanku ya ku waye ku fanshi kanku kamar dai da muka karanta a baya sai wannan ke nuna gatan da zaka yi wa iyalanka gatan da zaka yi wa danginka ka karantar da su addini rukunan musulunci rukunan imani tsare salloli guda biyar kan lokaci haƙoƙin musulunci yadda suke in kai musu wannan shine gatan da zaka yi musu amma ha kawai matar malam ta ki karatu kuma ta ki sallah ta ki azumi ko dan gidan malam ya ki karatu ko muridin malam ya ki karatu ranar tashin kiyama ya tashi a fadan malam ba zai taɓa yiwa ba da ko da ya samu wannan da dangin annabi ne kamata ka samu wannan amma tare da haka sai ce a'a ku tashi ku da kanku ku aiki ku da kanku aka fara kiran su kafin a kira kowa wa anzir ashiratakal aqrabina الثانية عشر مسألة تقوم شاء jidduhu sallallahu alaihi wa sallam bil eh ta biyu ta goma sha biyu kai jidduhu sallallahu alaihi wa sallam bi kasar jim kenan idan an ce aljid wato himma da kokari idan an ce kuma yana daukar ma'anon yana daukar ma'anan kaka kuma girma ko matsayi wa annahu ta'ala جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا اما الجد شيء الجد او الاجتهاد كنا كوكلي جده صلى الله عليه وسلم في هذا الامر kokari da himmar annabi cikin wannan al'amari na isar da musulunci ga danginsa na isar da musulunci ga kowa da kowa bi haythu fa'ala ma nusiba bi sababihi ila al-junun ta yadda annabi saboda kokarin sa ma wajen shigarwa mutane musulunci har sai da yayi abin da aka rinka jingina masa hauka ma sai ka rinka cewa shi mai halin ka ne tababbe ne wa kadhalika law yaf'aluhu muslimun al-an Sheikh bin Abdul Hadi ce yau ma da a musulmi zai tsaya da'awa ce kowa ta yayi yanzu sai ce kai wani ma ne kai da shi bai sa abin da ba duniya ta canza shi ya tsaya yana wani zafi akan abu kaza a yau tana da kishin addini haka yan ta kishin za su ce da kai waɗanda ba su damu da addini ba idan ka ce a gaskiya haka azzalume za su ce da kai wani lokacin ko yakin neman zabi aka tafi ka ce a tsaya a yi sallah kawai sai a yi dariya sai haɗa ustazi ya ana cikin waɗanda al'amura ta tafi yi sallah haka yan duniya za su ce maka akwai wani ɗan siyasa ana tafiya ya ce a tsaya a yi sallah kawai sai aka riga ustaz ustaz wai ya ce a sa a yi sallah kawai ta ake fashe da dariya kawai ustazu ustazu dan da ciwo waye ana siyasa kuma ana yakin neman zabe wai a sa a yi sallah الثالثة عشر مسألة تقوم شاءك قوله للأبعد والأقرب يد النبي فتاوى نكسا أكي فتاوى ننيسا يتي لا أغني أنك من الله شيئا hatta kala har ya zuwa lokacin da ya zo zuwa ga Fatima ya ce ya Fatimata ya Fatimatu binta Muhammadin la ugni anki min Allah shay'a fa idza sarraha wa huwa sayyidul annabi shine shugaban manzanni idan ya zanto ya fito ya yayi bayani bi annahu la yughni shay'an cewa baya iya wadatar da komai an sayyidati nisa'il alamina dangane da shugaban matan halittu ita ce Fatima an gane ko wa amana al-insan annahu la ya san annabi wa insanu kowane dan adam ya imani annahu la yaqulu illa al-haq annabi ko ba zai faɗa ba sai wanda yake gaskiya ne ba wai roman baka ne ba wai ya fada ka ba bane dan razanarwa gaskiyar abu ne ya faɗa ثم نظر فيما وقع فيه قلوب خواص الناس اليوم sannan ya duba ya ga abin da zukatan waɗansu da ake kira khawas ke ɓantattun mutane suka samu kansa a ciki a yau ta bayyana lahu tauhid to sai ka gane hakikanin tauhidi in ka kwatanta abin da mutane suke ciki da abin da annabi yake akai to wannan sai ka gane hakikanin tauhidi wa gurbatul din ka gane kuma lalle musulunci yana cikin bakonci a yau to wannan shine karshen wannan babi ina da in mun ci za mu shiga wani babin lokaci ba zai isa ba sai mu dakata a nan gurin abin da muka faɗa mun daidai Allah shi ba lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji shi ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi